الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ya Allah salatu ya so da amincin zuwa tabbata a nabi Muhammadu sallallahu na 1438 da bawa beni ko kan fas yi nan nan yan boko ko ta safoniye fas ya december 2016 kalendar miladiya ne mai kakai zuguni ci da karatun littafin addurar ulbahiyya fil masailil fiqhiyya ya lima muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala idan shafe wa gideni cibo man babu salatil idai ne babu ne ga yacin sallan idi guba ba wani ziyarar ta fil'ula sab'u takbiratin qablal qira'a wa fi saniya hamsin kazalik wa ya tubu ba da ha wa yi sahabu a tajammul wal khuruj ila khalid al-balad ومخالفة الطريق والأقل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح, قدر رمح إلى الزوال ولا أذان فيها ولا إقامة نصلى إيدي هي ركعتان ركع قبويو في الأولى سبع تكبيرات ركع مفارين صلى إيدي وادي تكبير قطوة قبل القراءة كان يوجو شفاتي أقبانه wafi saniya raka ya bace idioma hamsu takbiratin takbir hutu wa yaktubu ba'daha ega ma hutu ba zume idiyo nga mala ni bisa sallam mun ga idi jin waju dikiyo waju hutu ba amma sallan juma bu e hutu ba jin kami aji sallan juma ne wa yustahabu atajammulu musabi muyo ezu ezu lami yupa nga luji na ko wal khuruj ila kharij al balad idza ma idza jimala chaya ada eju zuma bi ma na idi musalla fili nga gbeji sallai idi yo uji ni masallaci gbeji sallai idi da wa mukhalafatu tariqi eza mu le ku uje ma na oga alo ije ekwo na oga da alo na nga ekwo wuce wo dashi mu nda mi su na ne bi wal aqlu qabla al khuruj eza mu le yuji ka nu tun yu le ije na fil fitri lokacin lokacin idil fitri idin sallaji dunal adha bambe sallan idil amma ka sa na idi lado ga shi wa ga gire ebo ne fo idi e fi azu e fo idi ha wa waqtu ha lokaci ne ladi idi na ba da kifa shamsi zumane dai gida latiya ni na ko kadara rumhin doji ya kpa na bi ma na girga latiya wangiya ni ko waji salle idi o kanga ila zawali albe lokaci na gida fata ce sama wannan wala azana fiha a mai yi sallah ga ji sallah idina wala iqama mai ji kama ga ji sallah idina babu salatil khawfi ka ni to ganin in za yi mai loidi ko da wani annabi ga la tamna wa ima allahi masajid allah wuji in za yi ga kama masallaci loma hadisi mace da bana ne za sallam ga in zagi ja tiya lo ibi ata to zai shi bi yi lai na ne biga to ala tiya to gen tu gi ja ne biga to ala tiya to za ne na wade na nan niya ki zagi na eh? na nan wa be tí ẹ tó torí ìdàgí méjèèjì ìlbáàbò náà wà ń ní àgún lìtàlbísà òkúta àyẹ́jì ó gáde olúlùdú hmm. àti àdìsí àti àdàídì àmà èjì káàmọ́ agéjì ìdì náà hmm. àmà èyí sálà aga kí náà ń agéjì ìdì náà wọ́n máa kí ẹ̀ ṣiṣẹ́ ọ̀gá ẹgbọ́n náà wọ́n gá sálà ji ga wa khairul hadi hadi muhammad ba wani da alaka daga ba wani annabi muhammadu hmm. ba ne gajin haila nan wuya ji sallah ndi a ci yezo fe ji kiyo fe chale wuto sallah na mutum mu ji hakan da an su kula daga wuto ji an ne bone na annabi guji na gajin wani e bogo ni da ya ke yi yi zai ji haila lana, fe ji zai ji haila lana ciya har su ba abu ne zagin da ci ga feel frustrated din ga ga gusallo mai biya le mai naji kiyan ngwaya la yaskhar qaumun min qawmi babu salatul khawf bab ne ga yace sallaye da sunu kuma na salla ne ja ga da babu ne hmm aga da ku da wannan wa qad sallaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi bi sa'a sallam ji sallaye salatul khawfi ala sifatin mukhtalifa ta ce sifa joka kai wa kulluha majziya bata mu waje wai zashtar da alkhawfu da kuma gaje tsanani wal ta'amal qitalu e kuma daiya ka mushriki be musulmi je gumbe be jibe kagwe sallaha ar-rajulu zaniga danzonu fuji sallamu fudazo warakibu zaniga tayin tuce non fuji sallamu fulu ake walau ila gairi likibulati ka ga ga ba nu je wunu ga jan likibla mu walau bil imai ko ga sai ya ya kawo ci ga ga lalo ko mu lalo su da nu jani. ke ji salat al khawf jina aga mujahidu ne ga su guba ga ji ga ko safu ni a sai ji sallah zai ne kin ma ji fi an safu ne kin eh aya fe paza ne ji ngo le wuji to dabo awuma amuja idu asoja iga fi guba sai lima maji goro liman gara ka niji ngo diga na ko a e de za neji aya da zuma e za ne fe je u makiri na adi dike a da je raka ni na ke zando mu da ngo le raka ni na ke zando tudu buwe wuni ko la jiga ne wa o wato su shi dai da bu ka ka ka ka ka me ji fino me ji salatul khawfi nan lọ́wọ́ àgún mi gan ṣan olórùkú

jama'atu ansar muslimin fi biladi sudan the same thing da bo zan ga cikin bele da shi yalo tun fitine wu musulmi da ga jihadi ya dona ne mu a gaskiya kana ja da rul ya fuka ne mun fi la bayani su al khafi wa a a kitabu jihadi a duk insha Allah babu salatil musafir babu salatil safar babu ne ga yace sallah ya zauna ga yajibul qasru wajibi ne za ji kasuru na alaman kharaja min baladi ta ce zanin gazu daga yaji gona qasidan lisafar wa kwanan waji kina waju zana wa in kana duna baridin ka da to izanu e da na ula ku da ne ga barid nan ma na ula ku ula ga palo sarauya ya dujo ya dujo wa idza qama bi baladin ila magadde yo mutaraddidan mutu ya dike loke shi kashin wa da su su kashin wa losun mun ga ganwa ya da su ya sun cha tu zuru ki a ga ya sun cha tu zuru ki a su nga eh. je ruci ila 20 yawman usuji ke di usuji ha hado lugu foshi so wa e za azama e la iqamatin idza magani nga ni e arba ko arba ya ya mu lafa guni jo fuji kasuru atan ba ba da hazu mocin lawan guni walau jamu takdiman wa ta'khiran idza e magadan zo mun la sallah ke ba ji jamu takdimu sallah yanzu bil asr wuji lokaci yanzu ko ko ma yanzu bil asr wuji lokaci lasari bi azanin bi sallahi wa iqamataini bai kama gube ali e zaga danzo hukunci da wani tatin ya zane zuwa na wani mini hukunci wuce zane danzo na wuji kasuru mini hukunci wuce zane danzo na wuji kiyo azun ji wajibi ta ci ba fi man kana min kumari don au ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar ko àmọ́ ọ̀gá dẹ́n ṣe owó tí ẹ jíjẹ́ ní àlọ́ ẹ̀sùn òbí lò wá àwọn àlọ́ ẹ̀sùn òbí lò wá ńgọ́ jíjẹ́ náà ko. kemina sahabin da ci su zarro ki ya zarbijan a cikin almost ta wuta logun ne a majiki eh? a yan kasura fejo a mango le hali wucin wajigan wada su wuci belowa wajigan wada su wuci belowa wuci ke siri yan zane gbarin na wato lo makanta wato tsohon ga sami sana waya na tsagun ne waya adin ko tsagutan gari yawon ne da tarar bidiya wani ga tsalla guni wai ya ji gane ne ya gabi da hannun wai za a zama layi kamati arba a can ma ba da ha ko mm. nga de ni e ga wuya ji ti o wa shi ju ju chi asa po de tunu ji ti o la sa lu ju gumi e de po gu ti kasuru alo agege isu bo sarawi advance ta te fi ki ojo wa ji ti wa lu e fi bí ta ta ke fi hàn níbi sáà sílẹ̀ nínú ló mọ́kà wọ́n ti fẹ́ di kí náà ji ti fẹ́ di kọ́sùrù náà. walau jamu taqdiman wa ta'kiran bi azanin amma ku ga jamu yan sallah zuwa bi lasa ko magari be shanga kijo nga sa aga sallahi wa iqamataini ka ma guba? a shage jaje ubaina salataini yala ikama yin doro jin wa je ikama ni ga wa je wani gari sallan mutane ba ta fa Allah akbar ko wa ji ka ba ta yi ẹbẹ̀ ní gbókà sẹ́nu ńgá di kíọ́ ńgá dán báàbù sọlá àti kùsù fẹ́yìnì báàbù ní ẹgẹ̀ ẹ sálẹ̀ kùsù fò ọ̀nà tí ẹ sálà kùsù fò sálẹ̀ ẹ̀yà tó àwọn kó sálẹ̀ ń kíọ́ ẹ̀yà tó àwọn kó ẹ̀yà ìyídí wọn wọ́n jìgẹ̀ ẹ̀gá tó àwọn ilẹ̀ ẹ̀gá àgùpẹ̀ kọ́tọ̀ ẹnìkan wọn tọ́ ni látọ̀ yà an je ugongo an je ugbangwami an je ikabara ko zanwaci mazugu emikaro etawun ya ladan na wada ya yi kuna zanwaci ma egbo da dai da shago da ba wada jike ba wada ya kashi shago layin ku shago bo pata mai ne ga na wuyi na ne ba wuka da na ji ba wa ni bumbu da kusufu ko kusufu ya gasa ko kwaye su a wa mutum ma ji faruwa ẹni la èkí ọ sálà wọ́n yíya sunna tó ń gbọ́tọ̀ jíjí á ní sunna ẹgbọ́n náà níbi sọ́lá ga inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah lalle gidi bi yato aya mi mini aya je so ci bo la in khasifa li mauti ahadi la li hayati e yan wai gidi ko e yan wato e zan zanga cha su ko e bane zanga cin wona ko zanga ci ajin adelina ko zanga ci mana ko amma ya gali yin ya sami kwaya gidi ga gajin zikin fon zoyi da sace gajin fi da ji sallah wa sahu ma warda fi sifati a rakatan fi kulli rakatin ruku'an warda salasatun wa arba'atun wa khamsatu yaqra'u baina kulli ruku'aini warda fi kulli rakatin ruku' wa nujiba du'a wa takbir wa tasadduq wa istighfar wa iya sunnatu sallan kusufu wi sunna wa ya yana mata zuga ma wa rada ci gobe fi sifati ya ce sifa ya kemne ji kusu salatu kusufu jina na wi raka ta da raka guba fi kulli raka'atin ruku'a ni raka'an don do ruku dabo wa rada salasatun a magwarwa daga waje ruku gutawo au wa arba ko guni wa khamsa ko gutsu amma an ga wani yadda na zaɓe mai mutu na zaɓe mutu ba fula gane wuti mace raka gwa bi mana raka nin don da ruku ba ya karau bayna kulli ruku aini wa baka tu qur'anu ta ka da ruku ba don do wara da fi kulli rak'atin ruku amma ce da ruwa na la daga raka don do ruku ni na wa nudi ba du'a a sunna mu yo aya da ko da rezu do ku bi addu'a be wa takbir ila e mu do ku be takbiru ji wa tafadduq ila e mu do ku ne sadaka ji wali istighfaru ila mu dog nan nan be istighfaru ji e bogo gbani na e ga to an ku ja gidi wo ji salla ji sadaka doku be istighfaru ji ko doku be takbiru ji ene wa go ji jina ne wa go jina la dono ta sun ji ga <laughs> ne ga wata la sai yayi a'a ah, ah. Allah ya raba mu da jahilci babu salatul istisqa babu ne ga yace salatul istisqa ina ngatu ke salatul istisqa sallah ne le ba to sannu inda jadbi sunnu yo kaga e ajeya e dagiga dabo sunnu ye fikiyo ye ji sallan raka'atani ba da huma khutba tatadammanu dhikra والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب ويحولون جميعا أرديتهم تصن عند الجدب سن يو أبكي إداجي قد نبونا آدي صلى صلاة يكسقى ركعتان ركع قبع ba da huma hutu ba zuma gara ta agu ba wuce ji a jikiyo a ji hutu ba ta manu zikira na hutu ba wuce na na nga kuku ya kala tsoye ci bai tuka watar giba amma ya zaji kodari a ati dai fikir kirkilo ya zaji a lasallaji a ala zuyafe a ji sadaka a rufi kirki a daɗa ya tsoye ci ko والزجر عن المعصية ومنا ولا ينبن سيتا لغوا يتدا لغوا يا شركة لغوا يا ذاو لغوا يا لوات لغوا يا تيل لغوا يا سدا لغوا يا غو لغوا يا اي لغوا يا بنا كوتي لغوا يا كوتي بوبا ابو دليل ندور ديكيو يا لغوا يا لنبن سيتا لغوا افي فاسيتي ويستكثر الامام كو لمما wa dokun wa mamma fambaran da zai shiga dagar biyu ne mina listigfar a dokun ya istigfar ji wadu'a'i a make dokun gangani bi adu'a bai bi ras iljadidi ya ce cula e daji ulukiyu ya bu allahumma ajisna allahu cewu bele allahumma ajisna allahu cewu bele allahumma ajisna allahu cewu bele ko mm. wa yuhawwiluna jami'an satin da yake ma dai sallar sa ta yi jinan jijina yuhawwiluna a gaji jeladin a rijiya tagun tun fuwaji wọn àti lọ́wọ́ èlò ilé bàjì wàá di kí o wàá ṣàwé òde buhari òní gẹ́gẹ́ níbi tí ne ń lọ́tọ́ gẹ́gẹ́ níbi ọ̀bẹ́ nìyẹn ẹ wàá tìlárí láti wú buhari òní gẹ́gẹ́ níbi tó sáàsì yìí wàá ká àkùkù mọ́ta làǹkú mbọ́tí o àgẹ́ kí ètò lọ́wọ́ èlò ilé bàjì lóòlì àlàámọ̀ yẹn wò é dàpẹ́ àsọ̀kọ́lá tiẹ̀ bá wọn náà alama ya waje bukata ya sokula ce ya babun na ba ko ji gane ko kitabul janaizi ko littafi ne ga yace janaiza wani <clears throat> min as-sunnati iyadatul maridi wa talqinul muhtadir مهتدر الشهادتين وتوجيهه وتغميده إذا مات وقراءة ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتز... وتزديته وتزيته ويجوز تقبيله وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه من السنة من السنة بودا iyadatul maridi zane wa mana adaji kiyo adaju adasauni eh annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam ga haqqul muslimi ala al muslimi khams ake muslimi ta ke muslimi gutu nini ni ugo iyadatul maridi kai muslimi ma da sauni wa talqinu al muhtadar zanen mai lajin ajiyeli na yele ga ba san na ya ajiyeli bo zanen da mai lega wa lajin ajiyeli da lwani na mini sun na budon waje kiyo ajin talqin ya bana hannu daga laƙinu mautakum la ilaha illallah zane jaja zane wa ma mini e bo ce la jaja li ajili ti da be ani na e ju talqin e kiyo la ilaha illallah na'am al imam abu zur'ata الرازي الحنظلي رحمه الله تعالى كانوا جاجلين وما أبو حاتم الرازي عند محمد بن والد شونو nole pata manya mun wuci ko wuci ko na disiji nore no diga ni ako amma abu zura ufe ke wuto abu hatim gangani abu hatim gangani abu zura gani a sai jikatun zo amma to sun a sai ke wo jikatun Kowa ji gani ko so abu zura wo manu dole na abu zura wo mana abu hatim madda wanda muhammad ibn wara ti ga da su kya ga wuto ma ga la Allah wa ga ka kike no e wo to du a sai chais na biya hadisi man kana kiru kalami la Allah winji ade ciwi da ake da kasa deliberately ake a cube abu zura daga nima hadisi kan wani jizo na zuku zai ga alawun yana shafi don shi ale lufe rinfeta suna da hadisi wuce wanda ya ce a nabi ga man kana kiru kalami la ilaha illallah sai jihajali a rin maga man kana kiru kalami la ilaha illallah dakala aljanna zane ga karshe ga ta Allah ne wa da aljanna wa tawjihuhu dan da Allah fiska je ya wal kibla ga wa rifa ya ba gon no dono wa tagmiduhu idza mata e ga maga je adili alewa dike alewa de e bana ni diga agara izo anji go itaba awul basar e la mi tuma na ga zara igo de abilewa ije ije ti e buga alu e wa dike alu e ya tu amagu etu ngole ngwe ale ide ala abi ala abi kio ale ide ala aga eku titi just like that mo hmm. wa qira'ati yasin alayhi amma gba so fi yasin ayu ba go na hadith ne beti wona tazwa hadith e kira wa ala mota kun yasin hmm. wal mubadaratu bi tajyizihi amma ji pasanya ale kun na ji shiri hmm. ko tabuna ne diga asri u bil janazati e ji pampanye e ele kun ji shiri illa li tajwizi hayati inda gwaye gwaye da le ga ya dai hofu gama ga jiki eh ko mula tsaya ko ya le ga ya le gu zuzu ya le gu jihadi libi awani aya wal li bainihi amma din panpan ya ala jiki alagbata yan zanin bàtàlẹ́ wọn á jìnà alágbàtà wọn á fẹ́tù ẹgbọ́n náà níbi sọ́lá sọ́lẹ̀m gẹ́yù fọ́ ìlú ṣe ìlú kúlẹ̀ kai daga atu shaida a fa biyu ndo amma ban bai batai dago ga lugwa ba bu ga ndoro fe da jikiyo fe da jigba ta fe da lagba ta izamu ngba te kale kale we we uza e bu ga lawu ya yenwi kaga otu ojigba ta gbari na wa die majan wo ma gba ta jo ma su eh hmm, Allah kiyaye mu e gogo karayin ajiye da gbatawe ebogo a aji ajeli wọ́n jígbàtà yìí lè ṣe àjí ogún lè rí àdìsá àjẹ́ àgọ́ngún abẹ́tà àdé ìmúrúgbó kàmí agọ́gún lè lágbàtà ọ̀bẹ́ odò kọ́ gẹ̀mí ń bá àdìwọ̀ sí yé tí ń tu sùn nàbí áúdẹ́yìnì. wọ́n kọ̀dọ̀ òlìdẹ́yìnì wọ́n tẹ́sí yé tù ń gò lé àlè ìdí alágbègbè wọ́n èjì sai na ki su to alaihi sallam zuma ya jalubo wa alal marid matakin zanan wa manu an yusina zanna bi rabbi mujiza to kirki lo ba soti sai bana alibi ga la na ahadukum illa wa yusina zanna billah zan du ga lugo haji hadi lima lugo wo de kaune zabe zato kirki lo ba soti wa tuba ilayhi ila muji tubu lo ba soti wa yatakhallasa an kulli ma alayhi yando na mun ga de tubu ko ji kiyo olóòfò olóòzáwó yájú ìgbànájú ògbàtínágbà tó wòyú káṣì lànà ọ̀gá lè gọ́ ojú mú títí náà tòwó sòkó dẹ̀dẹ̀ wọ́n fábí kà ní àlìkíyánu bí ní. fọ́sùlù fọ́sùlù oró wọ́n jí bùkà sùlùmọ́ yìí tí mùsùlùmí alẹ́ ahayá yìí والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافور وتقد وتقدم الميامن ولا يغسل شهيد ويجب من جواج دولي غسل الميت نذا نجا جاد لنا غفنون المسلم إذا ندعي مسلمي على الأحياء يقول يوم وفوت واجب واجب تاتين زي بيراينه ko ebo ne zainab eh, a ni za a salam jihadi na a ni da aka yi zagi na jafu nuwa na daga agfilu bi ma'in wasidir ya gaji yi funuwa gan da kiyan gan da tuwa sidiri magariya ko wa aula bil qaribi za kare min jinsihi zanen maji cancanta garin za ni ga tsobo ga ngai jinsi iru na ko ba yi ko zagi in zagi a jihadi ko ama eh nga zai tobu na dan unde na dan bo unde yeji la gidan bo unde ji la gidan bo tashi la ne ja di kiyo afunu ba ja ja zeli ngu de ji ba ngu de ji ba ji da ngu de baba da bo ngu de gwa azuma ko ya ba ji da a wuce ya di kiyo da ga tobu ganin ba a di kiyo afunu e ba de ni ma ke fuwo nga nga lu ga wa hadu zawjeni bil akhar

no ne gina ni za su zan gani ga don ko mm. wajen na fi fil akhir kafura yakkan ce gaji ya kafura ladu wa tuqaddamu al mayaminu kafa gwalo jima'a sai kai ndi kiyo a sai kai no eti mosuku eti yin zaje agudi kiyo agudo amagudo agutsu ba zubuta hmm ngai salasatu kurun dono wala yugsalu shahidi shahidi ma e efunuwa ẹgbọ́gọ́ wà lé ẹgbẹ́ okun tí ẹ kú fún wọn ngbọ̀ aláláwò bá yí àmà aláláwò tó ńgbà yìí fọ́sùlùn wẹ́jìbù takfínuhu bí máa yẹ sóruhu wà lọ́wọ́lẹ̀ wọ́n là bá sàbí ziyádẹ́tì مع التمكن من غير مغالاة fi الشهيد في ثيابه الذي قتل فيها وندب تطيب بدن الميت وكفنه من ga fasali ويجب واجب واجب تكفينه wajibi takfinuhu na gaza na ji gaza na ji alkafani na ko bi ma yasturuhu na guji kino ungu so ne gaza na shi ba na ga to aje won doro kayan doro nu na kai wuce ba ta ku ku da shi alkafani wo yóò lè kó tàbí gáàjí gúnnù jù láàkúrú jí káṣì tàbí wọ́n jí bàtà wùdí kí ọ wù sanjire ẹnàgó kí ẹnàgá sọ àṣírí ẹgbẹ́ náà níbi gan alibi mi sì fi ha mọ̀tà kù efe bó kùn ẹ̀ ní ní ẹgbẹ́ ní wọn àlùkẹ́fẹ́ náà wáyé kí wọn àyè dé bó wala ba sa bi ziyadati ma at-tamakkul min ghairi mughalatin wala ba sa lefi madabwa bi ziyadati na ga joro la na ngole ko ko guta ko gusura wa abeke abeke iko de ga dan bono min ghairi mughalatin amma wa ke ziki an wa ke wa wa galo ma na wa jiba ne be de wa wa fe fe mi de o ye deji dan guri nga ya jike nga ya so zai ni an gole nga ji a cikin mu na ce da ga da kibo na ce da ga dan israfu amma to sun e ke wa ga wace da kasu ji zane wace so kunu nga jiki mo nga so jama ta wa yukfanu shahidi fi siyabihi zane ma su shahidi ne da na gajin alkafa ne tufu wayan e, wuce Allah ti kutila fi na na wugunin ibn anabi sallallahu alaihi wasallam ga zanar su shahidi na alama sace e fa mi gabe wa fe yakin wa fe wa fe le ejaye alawlu lawlu dam wali huli humisk e e kala e ji wa ye ja ma kan wa ki e kan almisiki to e daga lo aji jaji aji abe ba kun maka

kaga ade mole de wuce ya a la so kwana mm wuji kiya wuji dole a maga te so gumo wuji kiya nke dia abe ke wonde ga bo kuna ko wa nudi nudiba tatyibu badanil mayt man dubu mu yo alat la la la dana kai zana ja ajin no kafani gani be alkafani wallahu a'lam fasl amma ngole ene je jin ala lufuka ala do yo ala ala do tukpo ala do nuso ala do je la foyo ala do de ogula foyo ko ala be tugba ba ala ba do jani ala wa wo ene ipata wo di ki eh? an wo do wo je ne tin do ne support una kirikina ko ma zubu shi ko ma ga yin zaji shi je tu ya tu yi kini aga efun do ade gbaru fu fu bo ja ga

ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة نعم. ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المعصورة ولا يصلي ولا يصلى على الغالي وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب وتجب الصلاة على الميت ga wajibi yo da na gajin adali nan alama alawan aji kun salla wa yaqumu limamu iza ra's ar-rajul liman ma uje ba ti tan zabajo na jan jaje lina aga kula ti ti ngai zabaji liban uje ba yan ti ubo a wasatil mar'ati umaga yin zaje zuku uji bawo uji ta chubo wa yukabbiru arba'an aw khamsan ila mudi takbir buni ko mutu wa yakra'u ba da takbiratul ula alfatiha wa sura zuma ya ma ya mafariyo mawun ba fatiha gani bai sura ibn abdullah ibn abbas beji ya kusa ta fatiha ba nga ba fatiha ba li ta'lamu annaha sunna ya bai ga fatiha ba dan kusa Allah sallah ciwo ويدعو بين التكبيرات بالأدئية المعصورة إذا مو بعد وتكان التكبيرات يوبي عدوان يبيني ولو غفاتي أبا بسورة وديكي ودي تكبير واكي التكبير دي وجان صلاة في نبي كو واكي وجان التكبير دي وديكي وبعد وزي تشنو اللهم اغفر لي حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم ما يهيت منا كذا كذا هذا كذا ko addu'a ne dai ke muji bena amma la maghfir lahu warhamu wa wa'fu anhu wasi mulkhalahu wa akrim wa akrim nuzulahu hadda karshe wato waje ba addu'a zana hajji jin hanjeli nan wala yusalla ala al-ghali da na ji gululu nan ne gululu zane yi ya kunda wani nga so ya jinki a a jin sallah wa qatil nafsi bi ganamini wune dole za guba na na jo ci imamu a shaukani tuye da nan mun diga ba na aje kafiri na re ko diga na ko muslimi ga yo amma da ne ya aje za wuce ko ta ce muslimi yo ne daga mini wuye wa ga aji da iru wuce sallah alaikum salam adi a gan zai ke ne ga zamu ci adaji kiyo adajun amma wani wani shi man ko shi liman ko liman ko shi ngwa ya ke a yajin ku zalla a ga za ci ga za a dajin e wati bo e bunu federe su ya za no ci za no ga da yi e ku da ma ko o ma jiki mu o ma wuci ta ci mu wanda e bo ne to sun go le da ne musulmi ga yi mm. ke so ko hakke musulunci mini hakke musulunci dabarin barin gwa dike ala sallah a ci wucin gwala wancan ya wal kafiri kafiri ma ejin sallah kafiri ga su eji kun sallah ma ka da lila biyu da ya nabiya wallazi na amonu ya san firu lil mushiki na walau kanu uli kuba wanda ya nabi gan da zijai majina na ba gafara kafiri na mushiki na ka gafe da mini ya zai ji sobana wa shahid shahidi ma ejin ekujiya ejin kun sallah ma wa yusan nole ko wa yusalla ala al-qabr idza magaja amaji amaji salla ta ce ka amma na e jikun ga sallama kun kabari min wayin aga da za mu ci so amalajin ku salla ajukiwo ajun ajun ajun wa ala al-gaibi ba na make dan wani mana ba na ja da lushin docho ko a ti to kun salla ji ba wuce wa ko ta da to kun ya da sauransu nan ajun salla wace salatul ghaib kemina ni bisa sallam jira kun sallayin na jashi ne ko sashi in mazaibu yijin da salat liga yijin na lalo ci ga wuce khususu ya jashi ga ni muhammadu ebo ne kana ni bi da madina wa gan akẹ́bà ayé ìtàlẹ̀ akáṣẹ́ ẹkún ẹ̀ nàìjíríà ṣe láyé àtọ̀bá níbi àyẹ̀bọ́gbọ́ ẹkún ti ìfìlàkùn ti gbogbo na biyu. وخير الهدي هدي محمد باو نبي على خير جنب باو نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فصل ويقول المشي بالجنازة سريعا والمشي معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعي والنياعة واتباعها بنار وشق وشق الجيب والدعاء بالويل والصبور ولا يق ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ يقول المشي بالجنازة إذا نما إذا دعنا بالجنازة هنا ونجي sari an fafayi ya bane a nufi ga asiri u bil janazati e

wal mashi ma a yi zamu da zagan bai jana yi zalifu salam amma laikun la ciwo sunna wal alaiha gangani bai to zane madai goro ya kuna wal mutaakhiru anha bai to zai dan zumu bayu ne sawawun da ya biya wa yukrau arrukub makaru mu yana jiki na na zamani shekali ko mota ya to a dabuwa kan gana iri dai zare ga a kula ta a ganin wani zuwa alakun a alawa waka da aka mu jina yi albani kula ga dai in ga yana ko ga alikiya lazu ya gbaza an yi yo illa kalila nan zan doci mm. e ga a cakula su da damu sai da masu gata ne zandoro zai kulle tunani ga alugai su ko ji dole ne zaji shirya alkiya mini ko wa ya harumu na'ayu wa niyaha annayu bi an niyaha ezufu ikabara ezufu gbogbo ezufu bajiza eh kasare eyere za ka za ture ci za gire za ya wujeje ya o makanta wuyo za a ji kazo za a ji kazo waje alakare za a bu ngole ngwe ja ngwe ya can eh amma ngole aya miye za ka za su ebo na aiwa ga zai ja jin kusa na zuku nusage eh

ebo a ya ma ba addu'a ma ba a amma ji sallah mm. an ya haganci zugun ani za ní ko amma yanzu cinye fujira mu fi no problem ebo na wa yahzan wa inna ya ibrahim la mahzunun eye wa fi kwaye ye gbama ngajira zana ibrahim ma ji ga na gaskiya ya ya razana ngwai ne zaji kina ya zafe ba giza na wacce ba uha binarin magwai na ga la kuro mazu ga ta waji kiyo wani tu e kun gangani de enena wannan la wala ji kiyo wala su wafe da ngwaya wa shakul jayib ko ya zufu le ya ebe ndi eze ajị ha nga ebe olu ga nwe ha jiri azụ na fero e ma ajị enwi ma ji kiyo kò fẹ́ lè wọ̀ ya fẹ́ lè dú fún ya kó ko mai zaje an ne kiwon da ciwo kone ki malaji ya kaza ta ciwo kone ga awa ka sa wajo ba mu biya ja je liya a na saji dai dia hmm eh eh e oju ko fún fún wadu awo bilweli wo subur gani be zu shu ba ya alaka mm. zuma ya jeli ba ta ya gode wulu ga ya je we na goya wala yaqudu almutabau la atatu do ga ne malla bi tuna nga ji kimo nga fe du masare kula ci kimbo na na se le gula gu wusho wal qiyam laha mansukh àmà àgbẹ̀tọ̀ ọ̀gá lè kún yẹ̀ gbẹ̀ gbọ̀ngàn ọlọ́ọ̀nà tí wọ́n kí ọ wọ́n mọ̀ tó ẹ̀bọ́n ní ngọ́ òfìyà ẹ̀bọ́n na lókàtí ìdẹ́gbọ́ agálájì náà ẹ̀ka àti bíkẹ̀ wọn náà àdúgbò àti wọn ajá dìkẹ́ wọn ajá Wa wọn ne tó àdúgbò sọ àdúgbò ìgbà rà ètò ìmùjẹ náà lọ́tà fọkùn ẹ̀ka lè jẹ̀ náà ẹ̀ka jẹ́ àdìkẹ́ ẹ̀ka jẹ́ ànàkí. àgbẹ̀ látọ̀ jẹ̀ náà sọ̀gbẹ̀lì àmì ìjẹ̀ náà ẹ̀yẹ̀ yẹ̀wù jẹ̀ àdúgbò sọ àdúgbò àdìkẹ́ wọn ànàkí. kìí àmú tìrẹ̀ ìmáàmù ṣọ̀ká ni rìfáà gún wòye mọ̀nsókù dana. manwaci maguji kiya muji mansuha kwale ga ga ciyen na ile domin su kuma anibi za a sallam ga man shaida janaza zane gaji witness ta yin janaiza hatta tu salla ale are ulama ni sallan wa de qiratun ni sanan maga ni tu a ci du sono wa de ki wa ti de qiratun ni be ngole gu baba no ci da qiratun gujo qiratun gu baba aga ni gu baba ni ki de je kira tu gubo je annabi ga misul jabalaini alazimaini da je fati wuci ko ko guba noci har sahabe wanda zai ga eh aya karari ti karari ti ya fa wa sarawi ta waga ci yakin baban ne legaci masu ku man na je man na ji ke de to ilimi na ungo ya la na te la da to makabarta ne a da witness ya eh, kabala agbaje kashi mm. un la ci boje an ne jiwo e boto bidiya ne zaje jiki zuga to na ga jiki mo a ga jiwo mu man na jide ba sai ga ne gat na zugu a ga kun di tsalla zo zan go ti fe ruwani zan go ti fe da fashi ko man go ci me su fi a ti a ji a don no ti la kan kin yo kai a ji mwe wata e gu kan da yo e wo fi da wuli be je bin ga ne ja bo be a ji ne no mm. le ne pa ta wa jiki wọn àlè bàwí àníbi sọ àsìlẹ̀mbà àníbi sọ àjàmì tútù da dà màzú gà tá mú. Reji limanji fikin ba wani nuna ila mara yi mara bai zaga ajin ajiyeli wuga tun alo wuga lẹ mazu gà tó zàwọn tí kò jẹ ajiyeli. Aga ga etu ko shamba ko ndeji ko ewo de ti gàgà rìbí bó ti ní bílíọ̀nù yà kùkì náà ada. Àmà. ila eji na kandoro aja ila eji na fito fuyo gani bi aja aja ni a unje akele a je um e na izo ni akele azanu cho azanu ti duju ya go yozo unje ki me goruwa yiti yen de dulu ki ago zeji ma ga kai woni adabu acha na ju e bona ka wo na wa lawa ajo aga eh unje anne ji kaza za na zakale ja da na liman anyị bụ ụjọ. ko ji gane ko waje abe ne za mu ta da masu ganin girne din ta fatiya be mu ce za ja bai, mula za za fati be mu la za tuna jina be mula kan zan be mu ga jiki ne ya ke ko kan zamani kaze na liman da masu ga ta bana za kaza jihadi ne fo wuce mai na liman ga liman ga zalu ba du yusar su ki kun fa na ul ana yusal e ba ga fara ya bane ya ju ga banin nan wasu alulau tasbita mai ba bi cikin ɗaya yi wani liman ga fara ne zanuwa ci balu ta wani abin da zaye da sauransu ya ga bayan na shi Allah kiyaye mu ta faslun na'am ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولا بأس بالصرخ ولا بأس بالضرح واللحد أولى ويد ويدخل الميت من مؤخر القبر نعم. ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا ويستحب حفو التراب من كل من حضر ثلاث حصيات ولا يرفع القبر زيادة على شبر والزيارة للموتى مشروعة ويقف الزائر مستقبلا الكعبة ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتصليجها والقعود عليها وصب الأموات والتعزية مشروعة وكذلك إهداء الطعام لآل الميت فصل الإمام الشوكاني سيتو بوجو غافر فصل يردنا ويجب, ويجب دفن الميت واجب يردنا قاعد هذه نعلم أصول fi hufratin da gushe na tamnahu mina sibayi na gushe wuce ngukan daga kibo ngukan daga dabba shi wani ya kungi shi dabba ngole gaba nan fa eh, eh, dabba ne ide egbe yi za ta egito flesh da sauransu na gushe na bi a gusogun dabba wuce ya agbowa ta da lawan jikiyo ta lawan jana alawu ngole hadisi malawu ga aga gbagu kabale alama wala ba sa bi amu ngole ama gbagu she shakku wu gbada an ni ta ti o te gbagu she wo don ga me a dorku ngole ki na na na na su wallahi aula ga alahadu lana lahadu yeyi ngo le lahadu ugbadaki atake a kapo ge suka ta dikio ata su eh e, e ba kapo jo wa be awa shuku e so step nda de step wa ba eh

wa min mu'akhkhari الميت من مؤخر القبر نعم غانا ما جاء لاغا لا كون دو دغه بيان wa وا ila da wa ويو نولي umaji dai dai kin da zan jaja ba ka bara a ga yati ba fito a tare da ku ba shi ta ku ba ta ku ba pange a ga la ku da ba ga yati a ga ku ka ku to rezo a tilin guwana yau ti ji dai dai wuci mai la ka bare ba fi ba yi ya ji ga ne ne gare kuwa eh eh ta kwada wote waga gbin oya kila ya ci janus gwa gan gaskiya waga a waste ya time mm-hmm. ngole kabari ba abu da ke da shegoninta wutara sai goji goji ne ci fiyo haba mana musulunci ce da na za a ji wa wa ɗika su kuna ba

wa yustahabbu haswa turabi mustahabi mu yo e zaji kanu tu debo min kulli man hadara zando ne ga be ba ga na salata ta ya rubuta wala yurfa'u al-qabr ziyadatan ala shibri ko amma ala kabari tu ago tigo ago da ebo ga ne jifikin baba la kabari atu tan go ci uji tais zando ci usawa ka ka ya ci ci kashi zando ci da shi ran da grass carpet ci wa jiki yo wa zo kebo zando ci ji simi to da sune kawai wai na la na ne rajiu ne da la la ko ta illa billahi gani be azi makbaru ta lai kaza almutawaffa fo kaza rahimahullahu ta'ala ko rahimahullahu ta'ala ne pata goyan eh wa kutumu wa ziyaratu lil mauta mashru'a ngole da ja ja da lalle zuzuji kabari ziyara wa je mun da shari'a musulunci bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuntu na ziyaratu lil qubur sai ne mi kai ne ya ji ziyara ya kabari na ko amma ba ni fazo ya la ziyara lo kabari fa ina tu zakiru kum la tara wa la fa alkiyami wa yahrumu ittikhadhu alqubur ko waya kifu zairu mustaqbilan lil qibla zane magala ziyara lo makabarta na jikini ulayu ju babu al qibla kagala kula lo rajibo ajeje wal na gbalo je zai ko ganewa wa ya harumu itikadul kubura masajid haramun mu yo ne daga makabar lalalar da ne masallaci nan e ji sallah da masu gata ba e tu masallaci ta ce kabari ba a mai la kabari da gumi ya masallaci ba ibn hanifi ga lahadan lahu da yahuda wannan fara itakadu kubura anbiya'ihim masajid Allah ne ka kun tabbata yau da nasara kabari annabi ya jila masallaci wa zaqu fatiha ala kabari fani wukan wọ́n di yánà kó zanuji tiles zanuji mabu zanuji kí o zanutu ya ṣì yíbo zanuji atakun bẹ́nẹ̀bẹ́nẹ̀ ní oṣù dájí kí o ya kú pẹ́wó pátá nẹ́yí wọ́ta sírí ju ha kó ẹ̀dà bẹ́ ṣíṣì makabarta táwọn ẹ̀dẹ́ fìtílà lọ. tọ́ walkudu ala ya kwa zu fedu tabo ngole hadisi ide ga zu fedu tatiya ene tikaro wucu la eje wu dina bi egun wu de so ti lo fedu takabaro wasabula muwati haramun bi wani wa keke gizai ya jin hadili an na ta muwata ya ga gizo ya tsuwa na tokunan àmọ́ ẹ̀dá ká tiẹ̀ dèdè kú ti di dáwà lóye dèdè kú ti gẹ́gẹ́ dèdè gun àdínú to ne wa tsa na ce ji rajiya ga wuce ce tun ga wuce ce juya bu daga nan ga gungo ne muje to kwajin ware al'amur bil ma'rufi wannan ya ni muka runga yin na sodana na kuyi bayani na adina a guje gotsa wa ta'ziyatu mashrua, mu bi da dini yan musulunci wa ta'ziya ge ko wa kadhalika ihda'u ta'am ati ti a gama a tuwale yin kino li ali mai ti zai mine za shi jan na ibn ali sa sun rai suna li ali jafar ta'aman e ji yin da zai miya jafar ji fa inna kadi atahum ma yushgilukum e ne na jan shagala na da beya na gai ba wani na mu dole to badal alladina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum zan ya ji gwa ta bi na kuna ta gaje ti ban be na ga ya ne amma na ga ajiyan gica ya biya ya a so je a gadin su kowa e zajin adali ya yi zanne je ofisi lo zanne je zuko lo zanne da je bata tu tu gowa a a bata dubu dubu dubu dubu kawai bai ji hankali bai ji okun ji o ma ji okun ji su kwa adonu inna allazina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma yakuluna fi na nara wa sayaslawna na na'am so e wa ga da ga jan deli zai yi makwabci shi a dikiyo dan na duwara lo dan je gitu lo da su. amma wuce jine yake kin ila ke da dikiyo e ke da mushi jin bago ife e ji zaman makoki epo bɛ foe alɔa agun sɛmi aa ne de kia wɔn ɛgbɛju kpebe mbaga n'o le le kpata wɔn aleba wɔn ale mɔmɔdo ba ede ba adu na adi hã lele adi na eba ka fara yi eba ra agbe eba ka sɔkò fa bi eba ka sɔkò asi de kɔmi eba ka sɔkò awu da aze de de sɔwɔrɔ nsu n'o le zanima ka adu aba ne tsa sami ane efe di tse o ewa tse o wɔn adi gan san mbaga yɔ sɔ ake ezi tse tse la. zonguye miyo soto zonguye mindo ce da ba dan waji wuta ce ba mana to ne zango wata ne zongu yaji e kai zango ga ki ma jan ba go za ka za ka za je zo Allah ka ba fike ne uje mabi wa be ga su ga shago aramu tin labe wa fi anu labe wa fi haji labe wa ji aje bukatan ta ti plan ta ne wani ka ka ta ba ni ba ti ga ji ma ko ake to ma ko ne taziya be ne abba biya sanaja ya zunga ma mi fiya sago Allah kiyaye mu ga kasu ja abu ne a ganin kitabu zakata insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka